shekaru 52 kenan da rasuwar firimiyan yankin arewa sa ahmadu bello sardauna to amma da alama jama'ar yankin na ci gaba da tunawa da namijin kokari da fafutukar da ya yi wajen kafuwa da kuma ci gaban yankin to ko me yasa marigayi sardauna ya ci gaba da kasancewa a zukatan jama'ar arewa tambayar kenan da na yi wa shehin malami a jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa bello bada wanda ya kasance saboda irin gudunmuwar da ya bayar da kuma irin tsayin daka wanda ya yi ya kare mutanen shi ya kare martabarsu ya kare addininsu ayyuka na alhairi irin waɗanda ya yi da shugabanci na adalci irin wanda ya yi da alhairi wanda ya samu wannan bangare inda ya rika da kuma ƙasa baki ɗaya wanda shi yasa har abada ana tuna shi da alheri. Sautari shugabanni musamman na siyasa a yanzu suke ta ƙoƙarin kamanta kansu da sardauna musamman a lokutan yakin neman zaɓe. To amma Farfesa Bello Bada ya bayyana ra'ayin cewa sun yi hannu riga da sardauna. ni na fahimta shine sardauna ya san abin da yake so kafin ya zama firimiyan jihar arewa ya kuma san abin da ƙasa ke so to amma waɗannan shugabanni namu na yanzu ne su mulkin suke so ba domin suna da abin da suke so suwa mutane ba ba su shirya komai ba al'amari na dauɗa duniya a yi iko a handami dukiya shi ke ba su shawa don haka ko da suke cin zaɓe su to su yi shugabanci ba su da abin da za su wa jama'a to shi wannan shi a babban bambanci da su a nan sokoto mahaifarsa ahmadu bello za a kwashe tsawon mako ɗaya ana gudanar da al'amuran tunawa da wannan rana ta hanyar tarukan karawa juna sani da gabatar da laccoci a makarantu dangane da rayuwa da halayen sardauna a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiya ta tunawa da gamji bello isa shatiman durbawa shine shugaban ƙungiyar a jihar sokoto shekarunmu ko da an kai mu babu sardauna allah ya mishi cikawa mun san sardauna ta hanyoyi guda biyu ta mutanen da suka zauna da shi suka yi aiki waɗanda muka tashi da su mu kuma suka gaya mana wane ne sardauna ta littattafan da aka rubuta aka bari da waɗanda ya rubuta shi ma ya bari game da rayuwar shi waɗannan abubuwa suka shiga zukatanmu muka zamo mutane masu sha'awa da ganin mun yi koyi da irin wannan bawan Allah ya zama muna abin da tura suke ce ma role model an kashe sa Ahmadu Bello Sardauna a ranar sha-biyar ga watan Janairun shekara ta alif da 1966 a gidansa da ke Kaduna biyo bayan wani juyin mulki da sojoji suka yi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya